karfe biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mita goma sha shida. Nasiru Sani. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a shirinmu na maraice ga kanin labarun duniyar. cikin labarin za ku cewa rikicin siyasa ya barke a wasu daga cikin shalkwatar kananan hukumomin jihar oshun da ke tarayyar najeriya sannan akalla mutum 200 suka mutu a wani mummunan hari da dakarun daukin gaggawa na sudan suka yi a wasu ƙauyukan ƙasar haka zalika ƙasar saudiya na karɓar bakuncin taron tattauna batun ukraine ba tare da kasashen turai ba to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin rikici da ya barke a wasu daga cikin shalkwatar kananan hukumomin jihar oshun da ke tarayyar najeriya wadda ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas ciki har da shugaban karamar hukuma rikicin ya barke ne yayin da zababbun shugabannin kananan hukumomin karkashin jam'iyyar apc mai mulki a kasar da kansiloli da sakatarorinsu ke kokarin komawa ofishinsu aisha shehu kabara na dauke da cigaban labarin Gwamnatin jihar Osun ta bayyana cewa jam'iyyar PDP ta rasa mutane biyar yayin da a hannu guda jam'iyyar APC ta ce an kashe mambobinta guda uku. Jam'iyyun biyu sun yi ta ikirarin cewa za su mulki ƙananan hukumomin jihar wanda jam'iyyar APC ta ce wata kotun ɗaukaka ƙara ta mayar da zababbin shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolinta da aka kura daga ofishinsu. Tun da misalin karfe takwas na safe ne zababbun kansilolin suka fito domin ci gaba da aiki a ofishinsu sai dai a wani mataki na dakatar da shugabannin birnin wasu da ake zargin 'yan barandar da ke goyon bayan jam'iyyar pdp ne a yankunan da lamarin ya faru sun mamaye ofishin inda suka rika harbin iska da bindigogi a kokarin da suke yi na mayar da martani wasu 'yan daba da ake zargin 'yan apc ne ya sanya aka yi asarar rayuka da yake zantawa da manema labarai a madadin shugaban yankin ilere oluwa da ke yankin Oshobo, Jami'u Olawami ya ce an sami tanakin ne a ƙananan hukumomi goma sha biyar ana ci gaba da samun cece kuce a kan kasancewar jami'an hukumar tsaro ta farin kaya wato dss da kuma ayyukan da suka yi a zauren majalisar dokokin jihar lagos a ranar litinin yayin da 'yan majalisar suka yi allah wadai da kasancewar jami'an tare da bayyana cewa ana sa hannu wato ana sa hannu ana sa su gudanar ana kokarin hana su gudanar da ayyukansu ne yadda ya kamata jami'an hukumar sun bayyana wata sanarwa da ba a sanya hannu ba wadda ake zargin hukumar ce ta rubuta ta sanarwar ta ce an gayyaci hukumar ta dss ne domin tabbatar da doka da oda biyo bayan zargin hambararren zababben shugaban majalisar wato mudassir obasa na yin yunkurin karbe wato kujerar kakakin majalisar a ranar 18 ga watan fabrairu sanarwar ta bayar da misali da wata takarda mai dauke da kwanan watan 14 ga watan fabrairu mai dauke da sa hannun mukaddashin magatakardar majalisar atb otun inda majalisar ta yi gargadin cewa za a iya fuskantar barazanar tsaro ga ofishin wato ofishoshinta da kuma mambobinta jigo a yankin niger delta edwin clark ya rasu yana mai shekaru 97 daya daga cikin wato shakikan dangin marigayin ne farfesa cc clark ya tabbatar da wannan labari ta rasuwar tasa edo clark da ya kasance ɗaya daga cikin muhimman jagororin yankin niger delta da ma ƙasar baki ɗaya musamman a ɓangaren ci gaban ƙasa da tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummar yankin da kuma sauran sassa na ƙasar gwamnatin jihar yobin najeriya ta sanar da kaddamar da shirin ɗibar sabbin jami'an kiwon lafiya sama da guda 400 domin cike giɓin, da ake fuskanta na ƙarancin ma'aikatan kiwon lafiya a jihar Wakilanmu bilyamin yusuf na ɗauke da karin bayani an ɗauki waɗannan ma'aikatan jinya ne da sauran ma'aikatan kiwon lafiya domin cike gurbin wuraren da ake da karancin ma'aikatan lafiya musamman a yankunan karkara inda al'umma kuma ke fama da matsalolin lafiya yawanci waɗannan ma'aikatan lafiya an tura su zuwa yankunansu na asali wato mayafarsu saboda tabbatar da sun zauna a wuraren aiki alhaji nalawa mazaunin karamar hukumar karasuwa ne a jihar yobe ɗaya daga cikin yankunan da aka tura ma'aikatan lafiya idan musamman jinya ya tashi ko kuma haifuwa ya tashi za ka ga yadda ake ɗaukan marar lafiya a amalanke a fudda su bakin hanya to amma yanzu alhamdulillah tun da aka kawo nan gozomomi aka sa su a cikin asibitoci suna nan dare da rana a cikin asibiti suke kwana akwai ɗakunan su a wajen to saboda haka muna godiya da hakan dr nazif wani jami'in kiwon lafiya ne ya ce ɗaukar waɗannan ma'aikata zai yi tasiri a harkokin kiwon lafiya yanzu dama aiki aiki din ya yi yawa musamman mu to sama da kashi biyu bisa ukun aikin da likitocin na suke yi dama fa yanzu wannan nursing community health musamman community health su suke yin wayannan ayyuka din to su ma kuma suka zo suka yi kadan saboda haka tabbas zai taimaka wajen magance duka wani matsaloli na rashin lafiya dr muhammad lawal gana shine kwamishinan kula da harkokin lafiya ta jihar yobe motivating nasu na wajen aiki ta hanyar tabbatar cewa albashin su yana nan da yadda daidai yake da yadda kowa yake biya sannan kuma na wajen tabbatar da cewa ana bin su akan lokaci dan duk wanda aka tura ana bibiya da a tabbatar da cewa ma'aikata suna zama a gurin aikin su masana kiwon lafiya sun nemi sauran jihohin arewa maso gabashin najeriya su dauki karin ma'aikatan lafiya don cike gurbin da ake da shi domin inganta harkokin lafiya bilyamin yusuf damaturu arafai hausa rahotanni na cewa dakarun wagner da sojojin mali sun kai hari kan wasu motoci da ke kusa da ke tsaka da tafiya a kan hanya wadda ya halaka fararen hula akalla ashirin a arewacin mali jiya litinin hawa halliyar gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai Wani makusancin matukin ɗaya daga cikin motocin da aka kai wa harin daga birnin Gawo na arewacin ƙasar ya shida wa kamfanin dillancin labarai na EFP cewa lamarin ya faru ne lokacin da gungun dakarun ke nufar Algeria. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Mali taftar ta bayyana cewa sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda bakwai tare da kwato makamai da dama. Haka zalika rundunar ta ce an samu arangama a lokuta mabambanta da ƙungiyoyin ta'addanci a yankin na arewacin Mali. Wata majiyar tsaro ta karyata zargin kai harin a baya inda ta ce suna gudanar da bincike amma dakarun su basu kashe ko da mutum guda ba mali wadda aka samu juyi mulki a jere a shekarun 2020-2021 ta shafi gwamman shekaru tana fama da matsalolin tsaro sakamakon rikicin kungiyoyi masu ikirarin jihadi da ke da alaka da alka'ida masu ikirarin jihadi na barazana ga ma'aikatan kiwon lafiya a kasar mali da ke yankin sahel a kan rigakafin cutar kyanda da aka wato da ake yi wa kananan yara yanzu aka dai jami'an kiwon lafiya na wato na shigar wato na shiga yarjejeniya da wato yan ta'addar domin ganin cewa an samu gudanar da rigakafin ba tare da wata matsala ba cikin yarda Kawancen jam'iyyun adawa da wasu ƙungiyoyin fararen hula a Kamaru a karo na biyu sun gabatar da wato sun gabatarwa shugaban ƙasar Paul Biya bukatar ganin an yi wa dokokin zaɓe na ƙasar gyara. Ɗan majalisar dokoki Honorable Gupit Adamu daga jam'iyyar adawa ta UDC yana daga cikin waɗanda suka jagoranci gabatar da wannan bukata ga kuma abin da yake cewa a en déposant Lura da irin yadda muka gabatar da bukata ko shakka babu a wannan karo sakon zai isa ga shugaban kasa. Mun rubuta wa shugaban kasa ne a hukunci kuma muna da yakini cewa zai isa hannunsa kuma alhaki ya rataye a wuyansa don amincewa ko kin amincewa da bukatar mu. Abin da muka gabatar wa shugaban sakamakon jituwa ce da aka cimma a tsakanin 'yan siyasa da ke cikin mu saboda haka matukar ana bukatar cimma fahimtar juna ya zama wajibi a samu goyon bayan gwamnati fasarar kalaman kofit adamu kenan dan jam'iyyar adawa ta udc shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international harin 'yan tawaye a sudan ya yi ajalin sama da mutum 200 ciki har da mata da kananan yara a ƙauyuka da ke kusa da kudancin garin alditaina na jihar white nile Shamsiya Haruna na dauke da ci labarin. Daga cikin ayyukan ta'addancin da 'yan tawayen RSF suka kaddamar kan fararen hular Sudan akwai kisa garkuwa fyaɗe da sauran laifukan da suka danganci cin zarafi kamar yadda rahoton wata ƙungiya da ke bibiyar laifukan keta haddin dan adam ya ce. Rahoton ƙungiyar ya ci gaba da cewa 'yan tawayen sun yi ta harbin mutane a lokacin da suke ƙoƙarin tserewa har su inda suka rika tsallakawa ta kogin Nilu har sai da ta kai ga da dama suka nutse a ruwa. wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen sudan din tabbatar ta ce adadin mutanen da suka mutu ya ta sama uku ciki kuwa har da jarirai rahoton faruwar waɗannan hare-hare na zuwa ne bayan sanarwar da gwamnatin sudan ta fitar da ke cewa ta samu nasarar kakkaɓe duk wani burbushin 'yan tawayen rsf a ciki da wajen birnin khartoum a makon jiya ne gwamnatin sojin ƙasar ta sanar da kafa gwamnatin rikon kwarya a matsayin wani shiri na musamman domin kawo ƙarshen mulkin soji da kuma yakin da ake yi a cikin ƙasar. majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa wani gumurzo da aka fafata a arewacin sudan ta kudu ya yi sanadin mutuwar fararen hula tare da jikkata jami'an wanzar da zaman lafiya kasar mai arzikin man fetur ta samu kanta cikin mummunar tashin hankali ne da rikicin siyasa tun bayan da ta samu 'yancin kai a shekarar 2011 fadan da ya barke ne a tsakanin dakarun tsaron kasar ta sudan da kudu da matasa masu rike da makamai a jihar nailo da ke da makwabta da sudan tsakanin ranar 14 zuwa 15 ga watan fabrairu wata mawaƙiya da ake kira queen rima 'yar ƙasar gini ta lashe kyautar wato gwarzuwar shekara ta 2025 ta wato da rfi ke bayarwa bayan da ta shiga wannan gasa har sau uku a jere angelique jolie ita ce shugabar kwamitin wato alkalancin wannan gasar ta bayyana dalilan zaben kundurima La lauréate cette année sera Queen Rima. Queen Rima ce ta lashe gasar a bana ta yi matukar gamsar da ni saboda jajircewarta kuma abin tuni a nan shine wannan ne karo na uku da take shiga gasar hakan na tabbatar da cewa ta nuna sha'awar cewa tana son lashe wannan tukuici tana kokari sosai a matsayinta na mace matashiya da ke gabatar da raye-raye da ake kira dance hall tana da guri sosai a rayuwarta kuma za ta iya samun samun nasara matuƙa ta samu tallafi za ta iya yin abubuwa da dama ta hanyar isar da saƙo. Saboda haka ne mutane da gagarumin rinjaye suke kaɗa ƙuri'unsu ga Queen duk da cewa sauran mawaƙan suna da mahimmanci. a karon farko amurka da rasha sun cimma matsayar gaggauta zabar tawagogin jami'an da za su tattauna akan hanyoyin da za a bi wajen kawo karshen yakin ukraine nura ado suleiman yana ɗauke da karin bayani An cimma wannan matsaya ce yayin ganawar sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov a Saudiya, zaman da Ukraine da kuma EU ba su samu goron gayyatar halartarsa ba. ganawar dai ita ce ta farko da aka yi tsakanin jami'an amurka da na rasha tun bayan kaddamar da mamayar ukraine da shugaba putin ya yi a farkon shekarar 2022 bukatar sake fasalin yarjejeniyoyin tsaron turai na daga cikin sharɗan da rasha ta ce dole a amince da su kafin a ci gaba da tattaunawar da aka fara domin kawo ƙarshen yakinta da ukraine To sai dai sabanin yadda aka zata babu wani ƙarin bayani akan yiwuwar ganawar kai tsaye tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a nan gaba. A jiya Litinin ne dai Faransa ta karbi bakuncin taron shugabannin wasu manyan kasashen Turai a birnin Paris duk dai kan makomar yakin na Rasha da Ukraine amma suka gaza cimma matsaya guda akan matakin da ya kamata su ɗauka kan Amurka wadda ta fara tattaunawa da Rasha ba tare da tuntuɓarsu ba. wani jiko a kungiyar tarayyar turai ta eu ya ce shugaban amurka donald trump ya karfafa wato dangantaka da aminci tsakanin amurka da turai kuma ya kamata brussels ta mayar da hankali wajen samar da kwanciyar hankali da ba taba samu ba a washington theresa rivera jami'a ta biyu mai wato mafi karfi a hukumar ta tarayyar turai bayan shugabar kungiyar ursula von der leyen ta shaidawa kamfanin dalancin labarai na reuters cewa yayin da nahiyar turai ke bukatar tattaunawa da fadar fadar white house da kuma jin damuwarta kan harkokin kasuwanci bai kamata a tura wato a tura ta tana yin sauye-sauye ga dokokin 'yan majalisar da suka amince da su ba fadar vatican ta sanar da dakatar da wato dakatar da tsakanin ayyukan papa roma francis daga nan har zuwa wato ƙarshen mako bayan kwantar da shi a asibiti sakamakon lalurar da yake fama da ita ta tarin bronchitis azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto a kai sanarwar da fadar ta fitar a yau talata ta ce shugaban ɗarikar ta katolika na duniya papa roma francis zai ci gaba da zama a asibiti ba tare da sanarar tsawon lokacin da zai ɗauka ba sakamakon ciwon tarin da yake fama da shi na bronchitis cikin ayyukan papa roma da fadar ta batikan ta soke har da manyan tarukan addini biyu da aka tsara za su gudana a ƙarshen mako inda fadar ke cewa zai ci gaba da karɓar kulawa kan tarin na bronchitis a asibiti ko a makon jiya papa roma mai shekaru 88 bai halarci halarci taron addu'a tsakar rana ta Angelus a Lahadin da ta gabata ba. Sai dai a wannan karin fadar ta Vatican ta ce an wakilta wani babban fada don jagorantar addu'o'in safiyar Lahadi ba tare da an bato waɗanda bisa al'ada aka saba gudanarwa a tsakar rana ba. Papa Roma Francis na ci gaba da samun kulawa a asibitin Galeme na Rome inda bayanai ke cewa zai iya ɗaukar tsawon lokaci fiye da yadda aka tsara zaman shi a asibitin. turkiya ta garkame wasu mutane 282 a wani sumame da aka yi a kan waɗanda ake zargi da alaƙa tana lalaban hanyoyin da suka dace ne wajen samar da tattaunawar tabbatar da lumana da kungiyar kurdawa ta turkiya da da kuma ƙawayensu. karfe 5 da minti 15 ta kyan labarin ga shamsiya haruna barka da fari mu faro da batun laligar spain wato Hukumar kwallon kafar kasar ce ta yi Allah wadai da cin zarafi da alkalin wasa yose Montero ke fuskanta tun bayan korar dan wasan Real Madrid wato Jude Bellingham kenan daga cikin filin wasa. Mm. Shi dai Montero ya baiwa dan wasan na Ingila jan kati kai tsaye a wasan da suka tashi da ci ɗaya da ɗaya da Osasuna a ranar asabar saboda amfani da kalaman batanci mhm. tun daga lokacin shi wannan alkalin wasa ke fuskantar cin zarafi a shafukan sada zumunta kuma ba ma iya kansa ya tsaya ba abin har ya kai ga iyalai da yan uwa to sanarwar da hukumar ta fitar ta yi tir da hare-hare da barazanar da yose montero ke samu ta shafukan sada zumunta inda ta ce waɗannan hare-hare suna ƙara ƙiyayya ne da tashin hankali ga alƙalan wasanni tsohon dan wasan tsakiya na birmingham city wato bellingham kenan mm. ya ce alƙalin wasa montero ya gaza fahimtar abin da ya furta masa a yanzu haka dai ƙungiyar da ke karkashin kalo ancelotti ba ta yi nasara ba a wasanni ukun da ta buga a gasar kuma hmm. a yanzu tana ta biyu ne a saman teburin laliga yayin da abokiyar hamayyar ta Barcelona kenan ke jan ragamar shi wannan teburi. To a yau ka san za a dawo zagaye na biyu na gasar neman tsallakewa gasar wannan zakarin turai wato na neman gurbi kenan hmm. kuma da misalin karfe 6 da minti 45 agogon GMT akwai wasa tsakanin AC Milan da Feyenoord sai karfe 9 agogon GMT shima Atalanta za ta fafata da kulubru kocin liverpool an slot ya ce dan wasan bayan kungiyar wato joe gomez zai tafi hutun jinya na dan tsawon lokaci bayan samun rauni a kafarsa wanda ake hasashen yana bukatar tiyata bayan minti goma sha ɗaya da fara wasa ne tsakanin liverpool da plymouth a gasar cin kofin fa ranar tara ga watan da muke ciki mm. aka sauya shi wato wannan dan wasa saboda bugun da ya samu to a fafatawar ta makon jiya karan farko kenan da ya fito a wasa tun bayan hutun makonni shida mm. da ya tafi saboda raunin da ya samu a kafarsa har yanzu dai kungiyar bata yi cikakken bayani ko za a yi wa dan wasan mai shekaru 27 aiki a kafar tasa ba amma dai kocin ta wato Anslot ya ce Gomez zai dauki makonni yana jinya to akan yi aiki kuma ci gaba da kwallo eh, a'a ai dole sai yayi jinya tunda kaga an yi maka aiki ai dole sai kayi zaman jinya ka samu <laughs> sauki to a ranar Laraba ne dai Liverpool za ta kara da Aston Villa da misalin karfe 7 da rabi agogon GMT mm. a halin yanzu dai kungiyar ce kan gaba a saman teburin Premier da maki 60 inda Arsenal ke biye mata da maki hamsin da uku to an gaishe ki shi godiya nake to a jira a jira dai ga kabir muhammad dan bauchi an gaishe ka barka da aiki jaridu akwai jaridu <laughs> to alhamdulillah to bari mu fara da shafin jaridar na na african news da ake ruwaito ta a yanar gizo wanda ta ce wani matashi kuma mai suna mohsin hendricks mm. limami na farko da ya bayyana kansa a matsayin ɗan ƙungiyar auren jinsi guda ya haɗu da ajalinsa a afirka ta kudu to hukuma ce ta ɗauki wannan mataki ko kuwa babu tabbacin waɗanda suka kashe shi <laughs> amma an ce an ga mutanen sun rufe fuskokinsu da kyalle yana cikin mota mahara ne eh mahara kenan ai wato kashe shi ma yana da nasaba da irin yadda yake wa'azinsa hmm. da kuma wani yunkuri da ya yi na gina wani makekin masallaci kasan masu waye wannan niyyar gina masallacin hmm. wa 'yan kungiyansa wato masu auren jinsi guda to Allah kyauta babban barazana Allah to yanzu dai bincike na ci gaba hmm. to kazalika a jaridar ta sake wallafa wani labarin da ke cewa sakatare janaral na majalisar ɗinkin duniya ya ce har yanzu fa fararen hula a sudan mm. suna cikin mawuyacin hali lamarin da ke buƙatar kulawa na gaggawa kuma na ta da hankali musamman idan aka duba aka lura da irin halin da lamarin ya jefa mutane a ciki musamman yara kanana mawuyacin hali domin kaga har ana zubar da kalma a duniya cewa ba ta samun wanda ta gayyara mutane irin wanda ba mm. to ah, idan muka je tarayyar Najeriya kuwa akwai jaridar Punch wanda ta ce gwamnatin niger ta fara ɗaukan matakai na hana 'yan nigeria tafiya da fasfo ɗin ecos Wato ba za su shiga ƙasar ba da fasfo ɗin ecos sannan kuma mutanen da ba su da fasfo na musamman a wato masu irin nasu kenan da suka fito da shi. masu sahihanci idan fasfo ɗinka bai da inganci ba za ka yi tafiya ta ƙasar ba to wannan yana da nasaba ne da ficewa daga ƙungiyar ecowas kuma ka san dai ana na ana ta bin su da laluba ko za a shiga kuma kaga ita ECOWAS ta sassauta wa al'ummar su cewa za su eh. iya shiga kasashen su ba tare da wata ka a akwai su bayanai da suke nuni da cewa ana son a kirkiro wayansu jihohi guda talatin a cewa ma za ka ce har an kirkiro su a'a ƙari ake nema a ƙaro a kan nada to yanzu shine jaridan take nazari a kai cewa hakan zai kawo sauki ne wa gwamnati ko kuma ƙara jefa ƙasar cikin mawuyacin hali na cin hanci da rashawa. To Allah ya zaɓar wa wannan ƙasa mafita. Amin. To an gaishe. Kwaƙwararru a fannin zamantakewa sun bayyana kafafen sada zumunta a matsayin abubuwan da suka kawo sauyi matuƙa da ɗabi'u ga wato ga ɗabi'u da kuma mu'amalar 'yan Najeriya. Masana na ganin babu shakka kafofin sun kawo wa jama'a fa'idoji masu yawa a zamantakewarsu yayin da a gefe guda kuma wasu ke ganin cewa waɗannan kafafe sun haifar da nakasu a fuskoki da dama. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa dangane da wannan lamari. kafofin sada zumunta na zamani sun zama wani muhimmin bangare na rayuwar al'umma a Najeriya. Masana zamantakewa na ganin tasirin kafofin ya shafi halaye da ɗabi'un al'umma da yadda suke ma'amala a zamantakewarsu. Dr. Okasha Ismail, masanin zamantakewa ne daga Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke birnin Dutsen Jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. kafafen sada zumunta yanzu zaka ce makarantu ne waɗanda baka buƙatar ka biya kuɗin registration ka sami ilimi ah, mutane da yawa sukan eh, rubutu mai mahimmanci na wayar da kai na ilimi su yada a shafukan su wadda idan kana wannan gurin zaka iya bibiya domin ka amfana ka sami ilimin abin da kake so ka ah, samu so idan ka ɗauki zamantakewa a cikin gidaje abin da ake kewa family affairs or family issues akan tattauna mahimman al'amura da suka shafi zamantakewar iyali da iyalai a kafafen sada zumunta. To kowane tasiri kafofin sada zumunta suka yi ga ɗabi'u da zamantakewar al'umma ga wasu masu amfani da kafofin. Na koyi abubuwa da yawa ta wannan hanya ta kafar sada za ka yi mu'amala da mutane kuma yanda idan wani abu ya faru da kai za ka tunkare shi ka kuma ta sarrafi da shi. Ta taka muhimmiyar rawa sosai wajen taɓarɓarewa da lalata asalin yadda halayya ta take. So gaskiya ni mace ce ina da kunya sosai akwai abubuwa da yawa wanda ba zan iya yin su a gaban ko da kannena ba ne amma fara amfani da manhajar TikTok yasa bana jin kunya ko a ina ne ko kuma a gaban waye in kafa kyamara in bidiyo in fasting. Kwararru dai yana ganin tasirin kafofin sada zumunta wajen soya ɗabi'u da kuma ma'amalar al'umma da zamantakewar su a Najeriya. ta wata fuskar ci gaba ne da wani bangaren kuma akasin haka malam bashir sana abubakar kwararre ne a fannin kafofin sada zumunta kuma shugaban kamfanin sharfaɗi technology ya ce tabbas da za a yi amfani da kafofin yadda ya dace da mafi yawan matasan da ba su da ayyukan yi a Najeriya sun tsira. ko a yanzu haka a sashe na baya bayan nan an tabbatar da cewa yadda ake tafiya a Najeriya da yadda social media ke tafiya gaskiyar magana duk matashin da ya tsaya ke harkar social media da gaske zai wahala a dai shekaru masu zuwa ya iya zama ya yi wa wani aiki gaskiya saboda akwai dama mai kyau watakila kaga shekarar da ta wuce a cikin abokananka na facebook yanzu in ka duba zai wahala in dai kana shiga cikin al'umma a dandalin tallin a ciki baka ga waɗanda ba su da talla a ciki wanda kuma miliyoyin kuɗi ake kwashe a banda waɗanda suka yi nisa a fagen dandalin YouTube wanda ya shafi ko malaman addini daga nan Najeriya da kuma fitattun 'yan masana'antar Kano. Bincike ya nuna cewa yawan amfani da kafofin sada zumunta na iya haifar da rugujewar dangantaka tsakanin al'umma. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, Jigawa, Arafai Hausa. kamfanin man nnpc a najeriya ya ce sakamakon kwanciyar hankalin da aka samu adadin man da yake haƙowa kowace rana ya ƙaru zuwa ganga miliyan guda wato miliyan guda da dubu ɗari bakwai da hamsin saɓanin ƙasa da ganga miliyan guda da dubu ɗari biyu da hamsin a baya kamfanin na, MC, eh, nnpc ya kuma ce yanzu haka yana haƙo cubic biliyan bakwai na gas a kowace rana dangane da wannan ci gaba bashir ibrahim idris ya tattauna da dr babangida abdullahi na jami'ar bez da ke abuja ga kuma yadda zattawa ta ta kasance dr babangida abdullahi me za ka ce dangane da wannan nasara da za a iya cewa kamfanin ya samu eh haka ne wato dangane da shi wannan nasara da za a jinjinawa kamfanin npcl wato al'amari ne wanda dole a koma a duba wato kudirin nan da majalisa ta amince da shi na PIA wato Petroleum Industry Bill shi ne fara kankama yanzu muka fara ganin irin wayannan abubuwa suna tasowa. Wato a baya a kasafin kuɗi na 2025 gwamnatin Najeriya ta faɗi dama cewa tana neman eh, naira tiriliyan 84.67 da wadda za ta samu ta man fetur kuma ana sa ran za a sai da kowane ganga ɗaya a dala saba'in biyar kuma a cikin kasafin kuɗin an yi kiyasin cewa a kowace rana za a fito da mai ganga 752.3 eh, kuma ana lissafin za a sai da shi ne a naira dubu biyar. To kaga yanzu wannan ƙari da aka samu wanda NFC ta samu ya nuna cewa wato budget ɗin ƙasar nan zai samu ta goma shi sosai sosai saboda wannan ƙari da aka samu kuma wannan ƙari abin farin ciki ne kuma abin a ah, jinjinawa ita wannan ah, ma'aikata ta NNPC a daidai wannan lokaci kuma ya kamata mu gane cewa duk wannan ya samu ne a dai wannan kuduri da aka yi na wato me da ita shi wannan kamfani na nnpc mai zaman kanshi wanda da ba abin da ta gomashin da ake sare kenan idan ya zamanto yana zaman kanshi kamar kowane kamfani na kasuwanci maimakon a yanda da yake a ƙarƙashin gwamnati to kamar wani tasiri zai wa ita kanta najeriya E babban abin da za a samu shine wato yadda aka yi kiyasin tattalin arziki na wannan shekara na 2025 in ka duba a da an yi tsammani a kowace rana za a samu ganga 752 da ɗigo shida da uku to amma ka ga yanzu bisa ga wannan ƙarin da aka ce an samu na ganga miliyan ɗaya da da digo bakwai da biyar kaga ai an samu karin wato kuɗin shiga sosai tun da dama babban inda aka sa ran kuɗin shiga zai zo gwamnatin ƙasa a wannan shekarar shine ta sai da man fetur ɗin. To wannan zai ƙara wato kuɗin shiga ga ƙasar sosai sosai. To kamar su kuma 'yan ƙasa fa ta ya za su ji a jikinsu? Eh wato duk lokacin da aka ce dama ai kuɗi ya samu kuma ƙasa ta samu kuɗin ya shigo ta lalitatta ana kyautata cewa abubuwa na more rayuwa za su ƙara inganta. Don kaga an ka duba budget ɗin na ƙasar a wannan shekarar duk da kuɗin gudanarwa ya fi kuɗin manyan ayyuka yawa. Amma duk da haka ana sa ran cewa za a saka su a manyan ayyukan ƙasa wadda ƙasar za ta amfana da shi. duk da dai cewa wannan budget din an yi shi wadda zai kunshi samun kaso mai yawa a wannan shekarar shine tsaro sauran bangarorin ma za su samu ta goma shi idan aka samu karuwar wannan kuɗi kuma ina gani wannan ba zai rasa nasaba da wannan ƙarin budget da shugaba bola ahmed tinubu ya ƙara shigowa da shi majalisa na tiriliyan biyar da ya ƙara shigowa da shi a wannan satin ba ina gani hangen samun wannan karuwar ne yasa aka ƙara shi wannan budget din a takaice ana iya cewa wannan sanarwa na nnpc albishir ne ga 'yan najeriya E gaskiya wannan babban albishir ne kuma eh, ya kamata mu sa kyakkyawan niyya mu zuba ido da tsinkaye abin da zai biyo baya dangane da shi wannan ci gaba. Dr. Babangida Abdullahi mun gode sosai. Allah. To an gaishe da Bashir Ibrahim Idris da wannan shiri. A cikin labarin da suka gabata dai kun ji cewa rikicin siyasa ya barke a wasu daga cikin shalkwatar kananan hukumomin jihar Oshun da ke tarayyar Najeriya. Sannan akalla mutum 200 suka mutu a wani mummunan hari da aka wato da dakarun daukin gaggawa na Sudan suka yi a wasu ƙauyuka na ƙasar ta Sudan. sannan kasar saudiya na karbar bakuncin taron sulhu na ukraine ba tare da kasashen tarayyar turai ba